الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار <coughs> أحييكم بتاج الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ranar talata sha dai <laughs> yau ranar litinin sha dai ga watan shawwal hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa wa sallama daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida wanda ya daidai da ishirin da bakwai da watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha biyar miladiya a wannan masallaci ko kuma a wannan markaz markazul za mu ci gaba da gabatar da daurat kamar yadda na uwa malam faru bayani daurat na ilimi game da littattafai na addinin musulunci akan bina a shakhsiya ma'ana gina ɗalibai bisa ga ilimi wanda ma'ana ba su tarbiyya ta ilimi daga karamin ilimi har zuwa babban ilimi to farko dai ina godiya da Allah subhanahu ta'ala da ya yi muna rahama ya waffaka mu ya yi muna ni'ima mai girma ya kaddara muka samu kanmu a cikin wannan addini na musulunci wannan babu wani addini da Allah ya da shi in ba wannan addinin ba wato ne musulunci wannan babban ni'ima ce wadda babu wata ni'ima da ta ta a cikin rayuwar ɗan adam saboda duk abin da mutum ya aikata a nan duniya da duk rayuwar da za ka yi idan rayuwar ka ta fita daga jikinka ya kasance ba ka bita cikin wannan addini na musulunci a ka yi hasara wani asar inna insa insan fi khusr Allah subhanahu ta'ala baya ya rantse da zamani ya ce haƙiƙa jefin ɗan adam ko mutum ɗan adam yana cikin hasara illal ladina amanu da Allah subhanahu wa ta'ala kebe wasu mutane masu waɗannan siffofi wanda duk wanda ya siffantu da wannan siffofi to shi kaɗai abba ya cikin hasara amma idan mutum ya kasance baya da wannan baya da ɗaya daga cikin waɗannan siffofin da Allah ya yi ya bayyana a cikin wannan sura to haƙiƙa yana cikin hasara Allah subhanahu ta'ala ya ce ba ce waɗanda sun kai imani ma'ana sun kai ilimi na imani sun ka fahimci waye Allah sun ka bi dokokinsa sun ka bi kuma karanta su annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to bayan sun imani wato sun karɓi musulunci salihat sannan kuma sun ka aiki na kwarai ma'ana ilimin da sun ka karanta bayan sun fahimce shi sun ka aikata shi a aikace ba kawai ka tara ilimi ba ka aji a'a idan mutum ya tara ilimi da ya aiki da wannan ilimin ba to hakika yana cikin hasara bayan ka yi imani ka yi ilimi ka yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala wajibi ne ka yi aiki na kwarai da abin da ka karanta sannan bayan haka nan wata wasau bil haq wata wasau bis sabr sun kawa juna wasiya da bin gaskiya ma'ana al'amur bil ma'ruf wan nahy anil munkar sun ka kasance abinda aburin su karantar da al'umma da faɗa musu hanyar da a gaskiya sannan kuma sun kai hankuri kan wannan addini na musulunci na bauta Allah ba ta'ala da maya wurin tabbatar da gaskiya ta ɗore a duniya to waɗanda sun kasafantu da waɗannan siffofi su ya ba su cikin hasara amma duk wanda ya kasance da siffantu da waɗannan siffofi ba to hakika ya ɓata rayuwarsa a ta duniya kuma gobe kiyama zai haɗu da hoshin ubangiji to akan haka muna godiya ga Allah subhanahu ta'ala. da ya mana wannan ni'ima mai ɗimbin yawa wato ya halicce mu muka samu kamu a cikin wannan musulunci saboda ba dabara mu bace ba hikima mu bace ba wayo mu bane rahama ce da tausayi na ubangiji subhanahu wata'ala zuwa gare mu ya kaddara muka samu kamu a cikin wannan addini na musulunci sannan bayan wannan kuma muna ƙara gode masa da ya muna wata babban ni'ima a cikin musulunci ya wasfaƙa mu ya ba mu iko ya sanya muna ragaba ta ƙoƙarin gane hanyar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama mun ka yi ƙoƙari cikin taimakonsa da wafaƙawarsa mun ka ya azamun hanyar da zamu nemi ilimi na gane sunna ta annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma ya ba mu ikon biya wannan sunna ya sanya aƙidar mu ta kasance aƙidar da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya zo da ita ya rasu ya ba sahabbansa a kai ta wannan ni'ima ce mai girma saboda za mu samu mutane da dama a cikin musulunci amma ba su fahimci aƙida da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita ba wanda ya ba sahabbansa tarbiyya a kai wanda kuma ya rasu ya ba sahabbai akan wannan aƙida wanda ba su tarbiyya sahabbai sun ka ba almajiransu har wannan aƙida ta zo zuwa gare mu ta wannan ba babban ni'ima ba ce saboda ba wata kokarin ka bane ba wata dibara ba ce taka wadda ko ƙwarewarka ko iyawarka ka samu kanka bisa wannan hanya wannan ni'ima ce ta Allah saboda ka a gode ma Allah subhanahu wataala saboda haka waɗanda Allah subhanahu wataala bai wafaka ba mai musu fata ta alheri Allah ya wafaka su ya shiryar da su ya aza su bisa wannan hanya wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita zata baya kai sannan kuma mu kada mu yi alfahari a bisa wannan abin da muka samu kanmu a kai mu ɗauka wannan ni'ima ce daga Allah mu yi ƙoƙari kowane lokaci mu ta addu'a kowane lokaci a cikin rayuwar mu ta addu'a Allah ya ƙara tabbatar da duka da gamu bisa wannan hanya saboda zuciya dan adam tana bayyana a rahma yuqallibu ha kaifa yasha zuciya dan adam tana tsakanin yatsun ubangiji shi na juya ta yadda da dama idan ya kasance annabi sallallahu alaihi wasallama da'ima yana addu'a ya muqallibul qulub shaddid qulubana ala dinik ya musarifu alqulub sal ila ta'atik sai da ya kasance annabi sallallahu alaihi wasallam wannan lokaci shi na wannan addu'a ya ne juyar da zukata ka tabbatar da zuciyata akan addini ya ne juyar da zukata ka juyar da zuciyata zuwa kai maka da'a to kwamin babu la'aula mu mu kasance mu dage kwarai da gaske wurin wannan addu'a saboda haka kada ka yi alfahari ka yi tinkawo ka rika nuna ma wasu waɗanda ba su samu wannan shari'a ba kana kuli ka nuna cewa kai na ashiyayye kana musu izgili kana musu dariya don ba ka san karshen ka ba yana yi wa karshen ka sai Allah ba ta ta'ala ya zuciya ka koma bisa bid'a ka koma bisa bid'a kan tawili ka mutu bisa wannan bid'a a ka sani ba ko kuma ka kasance kana bisa manhaji kana tsammani shine manhaji ne kyawo ka san cewa wannan manhaji da kake a kansa ba ba shi ne manhajin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kai ba saboda haka waɗanda ba su bisa wannan shiriya sai mu yi kokari da kokari na yi musu bayani cikin hikima na jawo su domin su hau bisa wannan shari'a da Allah ya mun ni'ima a kanta kada mu musu izgili ko mu musu dariya ko mu rika zagin su ko mu rika wasitan da su muna wotar da hankalin su abin da ya kamata mu musu fata ta alheri yadda Allah subhanahu ta'ala ya waffaka mu ko su Allah subhanahu ta'ala ya waffaka su bisa wannan hanya sannan abu na gaba eh, shine kamar yadda dan uwa malam Faruk ya bayani to hakikanin gaskiya kada ɗalibai su fahimci cewa wani babban malami ne zauna a gaban gare su don wannan matsala na cewa dakta ko wani abu wannan magana ce kawai ilimi daban wannan lakabi daban saboda haka kada mutane su tsaka cewa wani babban malami ne azumi Allah dan uwan ku ne almajiri ilimi wanda har yanzu neman ilimi yake yi saboda haka abinda Allah subhanahu ta'ala ya kore ni ma ina abinda ne fahimta shine zan ba da ta gudunmuwa zuwa gare ku wanda ko ni zan da ku daga cikin abubuwan da Allah subhanahu ta'ala ya kore ni kowane mutum shi da ni'imar da Allah subhanahu ta'ala ya yi masa saboda haka rayuwa ta duniya ta wata'a'u wata'awunu annal birri wata kawa ce ta yi a kan ayyuka na takawa da kuma ayyuka na alkhairi saboda haka kada a tsoka cewa eh, wani babban malami ne a zaune a nan dan uwanku ne dalibi irin ku wanda ko halin zuwa yanzu yana neman ilimi a zuwa kuma mutuwa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala tabbatar da mu bisa wannan hanya ta neman ilimi saboda haka karatunmu zai kasance kamar eh, tattaunawa ce abinda Allah su ba su ana ya kore mini in ba su abinda Allah ya kore muku ku ba su an musamman da mai kyawu zuwa ƙarshen karatun to kamar yadda malam faruka ya bayani insha Allah wannan littafi manzumatul baiquniya an riga an sha karanta shi kuma na san malamin ku malam faruku ya karantar da ku wannan littafi ba ko sau ɗaya ba kuma fawaid ɗin da ya ba ku fawaid ne wanda ni ba wani abu zan ƙara a kansu ba illa kawai abin da za mu yi muraja'a kamar ka ce makaranta ne kayan karatu wani malami ka zo kana muraja'a wannan shi ne abin da za mu yi ba wai wani sabon abu zan zo da shi ba wanda malamin ku bai sanar da ku shi ba iyaka muraja'a ce za mu yi akan abin da ya karantar da ku sai mu yi muraja a kai don mu fa'idantu ba kada mutum ya tsammani wani abu sabo zanzo da shi wanda sabanin abin da malamin ku ya karantar da ya ka muraja a cikin kuma sanadiyyar da ya sa kamar da ya bayani za mu yi za mu tattauna aka wannan littafi saboda a bada ijaza al'ilmiya wadda karatun da ya gabata Eh, tsakanin ku da malamin ku ba a ba da ijaba ilmiya akan wannan littafin ba to wannan karatun da zamu yi ita ce kawai bambancin fa'idar da za a ƙara samu ita ce saboda za a ba da ijaba ilmiya akan wannan littafin ma'ana za mu ba da isnadi har zuwa ga mu'allif wanda ya rubuta wannan littafi isnadi ka ruwaito wannan littafi daga gare shi saboda haka idan ka halarci wannan karatu na mun ka tsare yadda Allah za a baku isnadi daga gare ni har zuwa mu'allif wannan littafi to ne ita ce ita ce ila ganin fa'ida jadida wadda ɗaya za a samu amma game da fawa'idin ilmiya na cikin wannan littafi iyakan muraja'a ce za mu yi faruku ya riga ya karantar da ku babu wani abin da zan kara samu insha Allah sai dai in fa'idantu da ku ita abubuwan da malam faruku ya karantar da ku insha Allah ta'ala to kamar yadda muka sani shi sunan mai wannan littafi malamai sun yi saɓani game da sunansa in ka dibi malamai da suka yi tarjama a kan tarihin rayuwar wannan malami sun yi saɓani game da sunansa wasu malamai sun ke sunansa faha faha bin muhammad bin fatu al-baikuni wannan shi an ra'ayi na farko taha bin muhammad bin fito al-baituni wannan shi ne wasu malamai sun tafi akan wannan shi ne cikakken sunansa wasu malamai sun tafi akan cewa sunansa umar umar bin muhammad bin fito al-baituni to wannan shi ne sabanin da aka samu a wurin malamai to amma a takaice al aqrab ila sawab zancen da ya fi kusa da inganci wanda kuma ya fi shahara a wurin malamai da sun yi tarjama akan wannan malami sunan safaha bin muhammad bin utur al baikuni game da shekarar da ya rasu hakika ma'aurikun waɗanda sun ka ba da tarjama akan tarihin rayuwarsa game da shekarar da ya rasu sun kasa haddade shekara ma'ana sun kasa gano hakikanin shekarar da ya rasu dukkanin ka karanta tarjama sa a cikin littattafai dukkanin abinda malamai ke cewa ya rayu ma'ana shekara ta dubu ɗaya da tamanin a wannan shekara shi na da rayuwa abinda ɗaya suka cewa kana hanyar fiye alf wa samanin ba da hijira suna cewa ya kasance rayayye a shekara ta dubu ɗaya da tamanin bayan hijira wadda ta yi daidai da 1679 eh, 1679 to haka suka faɗa amma to haddade ga shekarar da ya rasu to don ka karanta tarzama ta cikin littattafai da dama ba su haddade ga shekarar da ya rasu ba ba su haddade shekarar da ya rasu ba wannan shine takaitaccen abinda da shafi da wannan malami sannan kuma ya kasance yana yana da ya rubuce rubutu a fannoni daban-daban ya fi shahara a usulul usuli ne sosai ya fi shahara a fannin usulul fiqh usuli ne sosai sannan kuma ya rubuce rubuce akan mustalahul hadith shi ne malamai sun kira ne al-muhaddith al-usuli al-muhaddith al-usuli المحدث الاصولي الأسلمي سنة ينادى للتاكي واندى يكفن في هازوى حاليا في مخطوط مخصوص بأرقاء عنك بقع شباب نا ضبال للتاكي نا أكم مصطلع الحديث سنن للتاكي آه، الفتح القادر المجيد في علوم الحديث في علوم الحديث الفتح القادر المجيد في علوم الحديث to wannan littafi ma zala masuta har yanzu yana yana nan a cikin rubutun hannu bai kasance an wallafa shi ba an watsa shi a cikin jama'a to cikin littafan da ya rubuta ya rubuta wannan littafi manzumatul baituliyya wanda baiti talatin da wani abu talatin da wani abu akan mustalahul hadis sannan ya yi kokari cikin wannan littafi ya ambaci aham anwa ulumul hadis ba duka ya ambata ba ba duka ya ambata ba ba duka ya ambata ba ya ambaci muhimman okan ilimin hadisi saboda haka wannan littafi zai zama maka kamar mabuɗi saboda haka za mu samu wasu anwa na ulumin hadisi da dama wanda malam bai yi ishara a kansu ba saboda duka bai tuka wajen 33 ne ko 34 saboda haka akwai nau'uka ulumul hadisi da mata ba Allah akalla muna da nau'uka ulumul hadisi sun kusan kai ɗari sun kusan kai ɗari in ka jibi muqaddima ta ibn salah ya ambaci kusan ɗari to amma shi malam abin da ya kokari ya ambaci aham muhimmai daga cikin alwa ulumul hadisi to waɗannan alwa ulumul hadis da malam ya ambata ya kokari ya sanya su a cikin kasida ta waka saboda ta zama sauki ga matasa waɗanda a tsohon eh, shiga a cikin wannan ilimi ne albarka wato ilimin hali to shi yasa ya ambaci a hamma anwa ulumul hadis a cikin waɗannan tukka guda 33 ko kuma guda 34 sannan kamar da kun ka sani shi ilimin hadisi ilimi ne mai muhimmanci a cikin rayuwa saboda mutum bai taɓa fahimta addinin musulunci dole sai hada da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai yiwa da mutum fahimci wannan addini face sai ya hada da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin ita sunna ita ce ka fassara alkur'ani. ita ce ka fassara alkur'ani duk wanda ya ce maka zai ɗauki addininsa kawai a cikin alkur'ani ya ba sunna ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hakika wannan mutum ya bi hanya mara kyawu ma'ana ya bi hanyar da za ta kai shi mahalaka saboda wanda ya takaita addini ne kawai cikin alkur'ani ya ba sunna hakika ya ɓace saboda bai yiwa ka fahimci alkur'ani mai girma in ba ta hanyar sunna annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba dan da Allah subhanahu wa ta'ala ya cikin alqur'ani a cikin Musala, ka sai da zaka tsaye da sallah ba ka sani ba in ka ce ka fassara qur'ani kawai da larabci a cikin Musala, sai da sallah ka zo ka yi tsaye as-sala da a harshen larabci ana nufin addu'a to idan ka ce kawai nan da Allah subhanahu wa ta'ala ce ma cikin Musala ka tsaye da sallah ka yi tsaye ka rika yin addu'a sallah ka ta yi ba ta yi ba wa ya karantar da kai cewa salloli guda biyar muna da alfajar muna da zuhur muna da asar muna da magari muna da isha annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗa maka sannan wayar sanar da kai cewa sallar fajar tana da raka'a biyu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan wayar sanar da kai sallar azhar <clears throat> tana da raka'a hudu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ya sanar da kai sallar la'asar da tana da raka a hudu haka sallar magrib tana da uku isha tana da hudu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ya sanar da kai cewa raka ta farko za ka karanta fatiha wa ya sanar da kai da aka takbiratul ihram wa ya sanar da kai da aka ruku'i duk annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to kaga kenan duk waɗannan bayanai sun zo cikin sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka wajibi ne musulmi ya fahimci sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai kawai abu ne mustahabi da a wajibi ne dole ne ka fahimci suna annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda in baka fahimci sunna ba ka takaita da alqur'ani mai girma to ba za ka fahimci ba za ka fahimci addinin ka ba shi yasa magabata sun ka ba da rayuwarsu wurin kokarin su a wurin hidima to wannan sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama saboda an san muhimmancin ta a rayuwa wasu mutane da ke son bata addinin musulunci sun kai kokari sun ka shiga cikin wannan sunna domin su bata ta ta hanyar ko su kirkiro wasu hadisai na ƙarya su jingina da ke wannan daga annabi muhammad <coughs> sallallahu alaihi wasallama ne ko kuma sunna ta zo su ɗauke ta su baka wata fahimta wanda ba ita ce fahimta da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta da sahabbansa akai ba to akan haka nan ne malamai sun ka tashi tsaye domin su kare wannan sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akan haka akan wurin kare wannan sunna malamai sun ka sanya ka'idodi da wasu hanyoyi da za su bi su mayyaje ma'ana su tantance tsakanin sunna da ta inganta daga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da sunnar da bata inganta ba daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama to daga nan ne an ka samu ulumul hadith ma'ana wato ilimi wanda za a amfani da shi domin a gane sunna da ta inganta daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma a gane sunna da bata inganta daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ba shi mustalahul hadith ko mu ce ulumul hadith idan mun ka bibi anwa ɗinsa za mu ga cewa ilimin akwai shi tun lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ilimin akwai shi tun lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sannan saboda yin ka ce haka idan mun ka lura wurin cikin ulumul hadis muna da abin da aka ce ma tulukul tahammul da tulukul ada muna da su ko ba mu da su muna da su to idan mun ka lura lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ladabtar da sahabbansa ta hanyar da za su ɗauki hadisi daga gare shi ya ladabtar da sahabbansa ta hanyar da za su ɗauki hadisi daga gare shi lokacin da wani sahabi wanda aka ce abu sha ya zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya kudu ba ya kare sai ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama bai haddace abin na to da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi horo a kan cewa ya faɗa masa cewa baya haddace abin da ya faɗa sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarni ya ce a rubuta masa kun ga cikin turuku tahammul a kitaba na ciki to tun daga nan shi yasa malamai sun kace cikin lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama akwai ulumul hadith a aikace amma babu shi a rubuce fan kama a matsayin fanni to lokacin sahaba lokacin sahaba sahabai sun yi aiki da anwa ulumul hadith a aikace kamar misali wurin a tasabbu wani a tasabbu lokacin da hadisin kamar da ke cikin buhari lokacin da abu musa al'ashari ko kuma gabanin mu kawo kista umar mu kawo kista abubakar a cikin radiyallahu anhu lokacin da wata mace ta zo san tambaye shi gadon jikanta gadon jikanta sai sai dina abubakar radiyallahu anhu ya ce bai san tana da wani haƙƙi na gado ba a cikin littafin Allah ko kuma a cikin sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace amma ka dakata zai tambaya sai daga nan da ya tambaya sai mu jira bin shu'ba radiyallahu anhu ya tashi yake tabbas annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya bata ya bata sai sai da abubakar ya neme shi shaida wanda zai tabbatar da wannan magana sai muhammad bin maslama ya tashi ya kara ba da shaidar ce tabbas abin da zai bin uba ya faɗa haka ne kun ga wannan ana kiran sa tasabbut kuma tasabbut yana cikin anwa ulumul hadith haka sayyidina umar radiyallahu anhu lokacin sa lokacin sa kamar da ke cikin buhari abu musa al-ash'ari radiyallahu anhu lokacin da ya zo ya istiza yana neman izini ya gana da sayyidina umar sai umar ya kasance a wannan lokacin mashhur ya kasance shina da wasu shagulna ta bazare shi sai bai ba ta izini ba abu musa al-ash'ari har yan nemi yayi isti'zan so uku ma'ana yin nemi izini ha yayin so uku akan yana kan sayyidina umar ya ba ta izini ya gana da shi to da karo na uku da sayyidina umar bai ba ta izini ba sai abu musa al-ash'ari sai ya koma to bayan koma bayan sayyidina umar ya kammala sa sai ya ce a ba abu musa al'ashari izinin shi sai ko da an ka diba an ka samu abu musa al'ashari ya bar wurin bayan sai umar ya ce lalle lalle a ce a kirawo shi dan ka kirawo abu musa al'ashari ya bar wurin khalifa umar radiyallahu anhu ya ce masa wa ya ba shi izini ya koma ni ya sa jira har sai ya kammala shagulansa sannan ba shi izinin shi ce ai annabi sallallahu alaihi wasallam daga ba mu izini ya ce mu nabi in ka zo gida kai idan ko uku ba a baka ba a ba a maka rafon ba ma'ana ba a ce ka shigo ba to kana iya komawa ka sai sai dina umar ke lalle sai ka kawo shaida ka abin da ka faɗa ko kuma in ba haka ba yanzu bayan ka ya ka gane kurinka to sai abu musa al'ashari ya fita a firgice yana son ya nemi wanda ke ba da shaida akan abin da ya faɗa sai ya zo ya samu wasu asar mutanen madina suna zaune bisa kama hanya haka sai ya faɗa musu wannan kissa sai sun kace ai duk wannan hadisin kowa ya san shi daga cikin amma babu mai ba da shaida sai karami daga cikin mu shi sai ya baka shaida wane ne karami a wannan lokacin cikin sa shine Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu sai Abu Sa'id al-Khudri ya tashi ya tafi ya faɗa masa sayyidina Umar cewa tabbas annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana to wannan kun ga at-tasabbut kenan at-tasabbut kenan kun ga at-tasabbut yana cikin abin da cikin anwa ulumul hadith shi yasa malamai sun tafi ulumul hadith ya samu asali tun lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amma a rubuta shi a rubuce kafan to ba a yi shi lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai anwa dinsa eh, annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiki da suwa kuma sahabbansa sun aiki da to haka har lokacin tabi'ai lokacin ba a rubuta ulumul hadith kalfan ba a rubuta shi matsayin fanni malamai da sun rubuta shi ba amma sun eh, aiki da shi a wurin ayyukansu misali wurin sulutul tahammul da sulutul ada misali sulutul tahammul yadda za ka ɗauki hadisi sannan sulutul ada yadda za ka bada hadisi to idan ka lura tabi'ai sun yi wannan in za ku ɗauki hadisi ina ɗauka sai wurin sahabbai kuma hanyoyin da za su ɗauka za su ɗauke shi ta hanyar rubutu ko ta hanyar sima ko ta hanyar ijaza ko ta hanyar mujada to kaga duk waɗanda suna cikin anwa ulumi hadin sannan wurin ada za su suna amfani da in ma su yi amfani da haddasana ko akhbarana ko kuma eh, ko kuma eh, eh, daga hanyar wujada ko hanyar ijaba da makamata to kun ga waɗanda duk suna cikin ulumul hadin a an ka kawo ɗabaka mai bi musu ta sigar sabi'i lokacin da umar bin abdul aziz ya kori ya kori imam az-Zuhri da ya rubuta duka hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa to wannan shine shi al-imam na farko wanda ya fara rubutun hadisi a littafi baki ɗaya marwiyat marwiyat da an kawo da annabi sallallahu alaihi wa sallama da sahabbansa Umar bin Abdul Aziz yabba Imam Zuhri umarni akan ya rubuta su a cikin littafi to idan an ka tambaye ka cewa waye mutum na farko wanda ya fara rubutun hadisi a littafi hadisi a littafi kan mustalal hadis a littafi shine imamu zuhuri saboda ni nake haka saboda sun san ulumul hadis ya kasu kashi akwai diraya akwai ruwaya da suna cikin ulumul hadis to ilmin ruwaya shine wanda yake da alaƙa da mutum al'ahadi ma'ana mutum al'ahadi ke wanda an karoito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan ilmin ruwaya shine abin da Imam Zuhri ya hada a cikin littafi shine ya hada a cikin littafi to bayan Imam Zuhri ya wuce bayan Imam Zuhri ya wuce an samu malamai da dama waɗanda sun karu rubuta sun kai rubutu akan hadisi kamar su abdullahi bin mubarak ya rasu shekara ta ɗari ɗaya da tamanin da biyu ya rubuta yana da littattafan da ya rubuta a kan hadisi haka irin su wake bin jabra ko shi yana da rubuce-rubucen da ya akan hadisi haka an ka ta samun malamai suna ta rubutu suna ta rubutu suna ta rubutu akan hadisi duk wannan suna rubutu akan nau'i daga cikin nau'ukan hadisi nau'i daga cikin nau'uka hadisi ba sun rubutu ne akan fanni kama a ce kamar yadda muke da shi a halin yanzu ulumul hadisi nau'i ɗaya suka ɗauka su yi rubutu a kai misali kamar da imamu eh, imamu zuhuri yayi akan jam'in ruwaya da an karanta da annabi sallallahu alaihi wasallam misali kama abdullahi bin mubarak ya ɗauki wani topic daga cikin mabniyat kamar az-zuhud ya rubuta littafi ya rubuta hadisai waɗanda suka shafi akan zuhud haka sauran malamai sun ka zo har an ka zo da wurin su a immatu sitta buhari muslim abu dawuda da makamatan imam buhari ya rasu shekara ta ɗari biyu da hamsin da shida to idan ka dubi sahih buhari ya rubuta shi ne akan nau'i daga cikin nau'ukan ulumul hadisi shine ruwaya kuma duk da haka a cikin cikin sahih buhari ya yi ishara da wasu anwa na ulumul hadis a cikin ilmin jiraya. ya yi ishara da wasu anwa daga cikin ulumul hadis a cikin ilmin jiraya. to bayan waɗannan malamai sun wuce malami na farko wanda ya fara hada ya fara hada ulumul hadis anwa baki daya ya rubuta su a cikin littafin mustaqil shine arama hurmuzi arama hurmuzi shine malami na farko wanda ya fara hada anwa ulumul hadith baki daya ya rubuta shi a cikin littafi al-muhaddis al-fasi al-muhaddis al-fasi ya rubuta to shi an malami na farko idan ka tambaye ka waye malami na farko wanda ya fara hada anwa ulumul hadith baki daya kafan mustaqil cikin littafi shine abrama hurmuzi abrama hurmuzi avrama hurmuzi to bayan rama hurmuzi ya wuce sannan imamul hakim annai saburi cikin littafinsa ulumul hadith ya koya rubutu sannan irin so abu ma'ayin al'asubahani sun ka biyo sa ya sa'a kai zuwa ga ibn salah an ka kai zuwa ga ibn salah gabanin ibn salah akwai su hafizul bagdadi wanda yana cikin malaman da sun kawa ilmul hadith hidima wanda baya gare shi ba taba samu wani malamin da yamma ilmul hadith hidima irin hafizul bagadadi saboda shi hafizul bagadadi abin da yi ko wani nau'i na ulumul hadith sai da rubuta littafi a kai sai da rubuta littafi a kai to bayan haka nan shi yasa malamai ka cewa duk wanda ya zo bayan hafizul bagadadi wa huwa iyalin ala kutubi ma'ana duk wani malami wanda ya zo bayan hafizul bagdadi to ya su da littafin hafizul bagdadi to bayan sa har zuwa ibn salah to saboda haka muna iya kassama hidimar da an kawo ulumul hadith zuwa kashi biyu kashi na farko qabla ibn salah kashi na biyu ba'da ibn salah kashi na farko qabla ibn salah shine ya fara tun daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama har zuwa ibn salah har zuwa ibn salah kamar bayani da mun kai a takaice sannan kashi na biyu shine ba'a da ibn salah saboda ni mun ka ce haka saboda duk malaman da sun ka zo baya ibn salah duk sun dogara akan littafin ibn salah duk sun dogara akan littafin ibn salah duk malamai da sun ka zo baya ibn salah duk wanda zai magana akan mustalahul hadith sai kaga ya ya dogara akan ibn salam ko ka gaya wa littafi ne sharhi ko a littafi ne nukat ko yayi yayi hashiya haka ne duk malamai da sun ka zo imamu nawawi har zuwa su hafiz ibn hajar duka sun yi hidima ne akan littafin ibn salam sai a gani sun kai a akai kawai musamman in ka bibi an nukat ala kitab ibn salam da ibn hajar kuma in ka bibi ko eh, al duka in ka bibi yadda ibn ibn hajar ala littattafan nasa duka akan manhajin ibn salah sai dai inda akwai taqibat da kuma mulahazat da kuma naqad sai yayi masa saboda haka haka imam an-nawawi ya zo rubuta at-taqari li kitab ibn salah sai ya zo ya tabi rawi ala kitab imam an-nawawi wato shine at-taqari haka malamai sun ka zo su imamu sahawi duka yadda sun ka tsara littattafansu sun tafi ne akan manhaji ibn sala to shi yasa malamai sun ka kassama ulumul hadis kashi ma qabla ibn sala wa ma ba'da ibn sala ma qabla ibn sala tun daga lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa zamani ibn sala sannan eh, kashi na biyu shine ma ba'da ibn sala har zuwa su ibn hajar su imamu suyuti har zuwa gare mu to bayan ibn salah an rubuta littattafai masu ɗimbewa na ulumul hadis an rubuta littattafai masu ɗimbewa na ulumul hadis akan manhajin ibn salah har zuwa wannan malami namu wanda zamu karanta littafi a kai ne watan fa bin muhammad bin kutub, al-baiquni ko shi yadda hanyar magabatansa na bada nashi gudunmuwa game da wannan wa wannan ilimin hidima wato na mustalahul hadith to wannan a takaice kenan a gurguje takaitaccen tarihi game da abin da shafi eh, masha'atu ilmin hadith da kuma marahil inda yaddi bi tun daga lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance ilimi fanni wanda yanzu aka karatu a kansa insha Allah kamar yadda muka fara bayani daga farko shine cewa shi ilimin hadisi ilimi ne mai muhimmanci kwarai da gaske suna da muhimmanci saboda abinda a babban muhimmancin ta shine mayyaze abinda ya inganta daga mazu Allah sallallahu alaihi wasallama da abinda bai inganta daga mazu Allah sallallahu alaihi wasallama ba to duk ilimin da ya kasance haka kun gana da muhimmanci a cikin rayuwa wanda saboda muhimmancinsa shi yasa malamai suka ba da rayuwarsu wajen yi masa hidima wajen yi masa hidima da kokarin kiyaye shi da kokarin duk abin da suka mallaka suna iya bayar da shi saboda kariya wannan ilimi to ba tare da ɓata lokaci ba insha Allah ta'ala za mu shiga cikin wannan littafi kamar yadda ya za mu karanta waɗannan baiti sannan mu yi sharhi a takaice a kan su eh, gwargwadon abinda Allah ya sauwace mana eh, kuma kuna da ƙara ilimin karanta wa kula da malam yake abda'u bi hamdin musallin ala muhammadin khairin nabiyyi ursila malam rahimahullah yace abda'u bi hamdin ina farawa da hamdala da Allah subhanahu wa ta'ala nan malamai suna da al'ada duk lokacin da za su fara littafi suna farawa da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala saboda hadisin da an ko wanda ko da yake hadisi yana da maganganu wa hadisi yana da maganganu a wurin malamai akan ingancin sa da cewa al'amari da aka fara ba da suna Allah ba ko ba da alhamdulillah eh, ko na abin ba zai albarka ba to wannan shi addalin da yasa mafi yawan malamai idan za su fara littattafansu suna farawa da wannan kalma ta ham da shi sa malam ya fara da cewa abda'u bi hamdin musalliyan ala muhammadin khairin nabiyyi ursula malaka ina farawa da godiya ga Allah subhanahu ta'ala musalliyan kuma ina mai salati ala muhammadin ga annabi muhammad khairin da biyu ursula mafi cikin annabin da an aiko to wannan shi ne abinda malam ya fara da shi ne muqaddima to kamar da muka sani as-salat ala nabi ya ke nufi da as-salat ala nabi idan ka ce asala da Allah subhanahu wa ta'ala ce inna Allah wa yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi da Allah subhanahu wa ba mu labari cewa shi na yin salati da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da shi da mala'ikunsa sannan kuma ya umarce mu ne mu salati ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to menene bambancin tsakanin eh, salatin ubangiji zuwa ga Allah sallallahu alaihi wasallama da salatin mala'iku zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da salatin mumminai zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shin yadda muka wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati haka Allah subhanahu wa ta'ala ke masa salati kuma yadda muka ce Allahumma salli ala Muhammad kada da sautin samalan a ƙarshe nan zo abokan kana mutuka jin gurgu kan malamai ce abu babban da ta yi da Allah subhanahu wa ta'ala ala ce ya annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma wanda da suke ba wanda mu ya bambanci ka ne Allah mm. mm. ya da da mala'ul a'la na'am نعم نعم وأنه ولكن ولا إسلام محمد صلى الله عليه وسلم يقول من بطل عفر الدنيا أو الحياة نعم ولكن بذلك وأن محمد صلى الله عليه وسلم الدعاء ya a da ko akwai mai mu'arada akwai mai mu'arada ko da ra'ayinsa baki dai to haka ne da mara ali ya bayani kamar da ya bayani haka ne sai mala ya ce wazi min aksamil hadisi idda wa kullu wahidin ata wa hadda mala ya ce wazi min aksamil hadisi idda wazi ma'ana wannan abin da aka bagare ka na tukka na waka da aka bagare ka min aksamil hadisi idda ya kunshi a kasam na hadisi idda masu yawa ma'ana wannan waka baitutukan da aka gare ka waɗanda aka gare ka halin yanzu to waɗannan baitutukan wanda zan gabatar su zuwa gare ka waɗanda aka gare ka sun kunshi kakkasuwa hadisi idda masu yawa wa kullu wahidin ata wa hadda sannan kowane nau'i na hadisi wanda zan ambata a nan ata ya zo wa hadda tare da ma'anarsa ma'ana abinda malam zai yi ya ambaci nau'i na hadisi sannan bayan ambaci nau'in mubasharatan sai ya ambata maka ma'ana to wannan ya nuna abin da malam zai cikin waɗannan bincikakka malam ba za a ambata maka misalai ba abin da malam kawai zai ya ambata maka nau'i daga cikin ulumul hadis bayan haka na sannan ya baka ma'anarsa wannan shi ne abin da kawai malam ya taƙaitar da kai ne a kai haka kuma malam ya ci gaba da wannan manhaji har zuwa ƙarshen lissafi bai baka misalai kuma bai shiga cikin tafasi game da abin da ya shafi ulumin hadis kawai ya ambata maka nau'i ya ce ga wanda nau'i yana cikin anwa ulumul hadis bayan ya kawo maka shi sannan ya kawo maka ta'arifinsa wani lokaci yana dan ishara da alwa kamar wajen tadlis ya yi ishara da anwa tadlis amma ya kawo nau'i biyu kawai duk da cewa anwa tadlis muna da wajen nau'i guda bakwai to amma mala ya ishara kawai da biyu daga cikin to mafi yawan galibi abin da yake kawai an bata maka nau'in hadisi baya an bata maka nau'in hadisi sannan ya zo maka da ta'arifi din sa ma'ana da ma'anarsa shi ne abin da malam ke yi tun daga farkon littafi har ƙarshe sai wani lokaci kawai ya zai iya maka ishara zai iya maka ishara game da anwa na wani na wani ulumul hadis kamar irin tabi'i to mala yace awwalu wa huwa nau'i na farko nau'i na farko daga cikin anwa'u ulumul hadith shine as-sahih shine as-sahih wa huwa mattasan أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولن يشد أو mala yake nau'i na farko daga gaske na oka ulumul hadith shine as-sahih shine hadith sahih da kuma kamar da ya faɗa da yake cewa wa fi aksanin aqsamil hadith ibda wa kullu wahidin ata wa hadda ya fara haka ya ambaci nau'i sannan ya kawo ta'arifin sai kawo ma'anarsa to shi na ya fara ce awwaluha na farkon su ma'ana na farko da suke anwa ulumul hadith shine as-sahih shine hadith as-sahih to baya an bata maka nau'in sai har ka mata a ni? are menene ma'ana hadith as-sahih to yace wa huwa mastaka isnadun shine wanda isnadin sa ya haɗu ya yasudda sannan kuma hadithin ya zama shaz ba walan yu'al au yu'al ko kuma hadithin ya kasance babu illa a cikin sa yarwi abdul ضابط عن جسمه معتمد في ضبطه ونقله shine wanda adilin mutum ya ruwaito babi wanda adda karfin hadda an musulmi ya ruwaito daga wani rawi irinsa wanda a adili kuma da karfin hadda mota su jafi wanda malamai sun yi ittifaki akan haddasa sun yarda da haddasa sun yarda da cewa lalle mahaddaci ne don malamai sun yi ittifaki akan haddasa wa naƙalli da kuma ruwayarsa to wannan shi ne ta'arifin hadisi sahih kun ga malam ya kawo ya ambaci nau'i daga cikin amma ulumul hadith bayan haka nan sannan ya ambaci ta'arifi ta sahih to hadith sahih yana da abubuwa masu dimbin waɗanda za mu tattauna ɗaya bayan ɗaya to amma saboda mu yi dogon mukaddama kuma dan uwa malam faruk nuna mini lokaci yayi to saboda haka eh, gobe in mun zo insha Allah za mu ci gaba to insha Allah za mu dakata ana sai mu ba da eh, minti goma na tambayoyi ga abin da muka faɗa in so gobe insha Allah za a fara karatu da kyau za mu shiga cikin bayanai game da abin da shafi shi waɗanda anwa na ulumin hadisi na akwai tambaya? نعم تفضل نعم haddade حقيقة shekarar da ya rasu malamai ba su haddade hakikalin shekarar da ya rasu amma abinda malamai sun ka ce duk malamai sun bayani cewa shekara ta dubu daya da tamanin shina rayu to amma ba a da shekara ta dubu ɗaya da tamanin ba su da hakikani, shi yana raye bayan wannan shekarar ko kuma ya rasu abinda kawai malamai sun ka ce suke da tabbas a kai ne shekara ta dubu ɗaya da tamanin ba da hijira yana raye amma ba a da ha ba su da tabbas shi ne abin da akwai ta tambaya Okay. kamar yadda malamai sun kai bayani game da salatin Allah subhanahu wa ta'ala da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ne yabon da Allah subhanahu wa ta'ala kawa annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin mala'ul mala'ul ma'ana jama'a da a sama cikin mala'iku irin yabon sa da ya kai da da abubuwan da yake cewa akai ne na falala to ne salatin Allah subhanahu wa ta'ala da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama mu kuma salatin mu da da mala'iku zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam shine addu'a da muka yi ga Allah subhanahu ta'ala zuwa eh, addu'a da muka yi ga Allah subhanahu ta'ala akan ya ƙara ɗaukaka da aminci da yadda da gafara da rahama ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama wannan shine bambanci saboda idan an ka ce salatin Allah ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama iri ne na muke yi kaga shi Allah shi ne muka roƙo ya ƙara tsira da aminci da ɗaukaka da daraja da gafara da rahama ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne muka roƙo to amma shi na shi salati shi ne don annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin jama'ar sama mala'ul a'la irin mala'iku da makamantansu da annabawa da makamantansu to amma salatin eh, mala'iku da na mutane shi ne addu'a da suka yi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kan ya ƙara ɗaukaka ya kara ma annabi sallallahu alaihi wasallam daraja da tsokaka da aminci da rahama ito game da sigar ta mala'iku ba yi ne kofi akan wani hadisi da su mala'iku ka yi ba iyaka abinda ya zo cikin sahih bukhari da muslim da kutubu sunna wanda zai yi a kai ne shine lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya umurci mu ne cewa annabi sallallahu alaihi wasallam salati to da sun ka zo shi annabi kai ne da sun sigar da za a yi salati ba kamar yadda hadisi da cikin buhari da wani sahabi ya zaka da annabi sallallahu alaihi wasallam cewa Allah ya umarce mu muka salati fa kai fa musalli alaihi ya za mu salati da ita sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya shige ma shi an ansa ba wani dan lokaci ba jibril ya zo fahimtar da shi ya sanar da shi yadda aka salati sannan yake wannan sahabi wannan ya karanta da shi cewa in za ku yi salati ga lokaci Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid duk da cewa hadisi na da ruwayoyi da alfasu daban-daban to amma da salatin mala'ika yadda mala'iku ka yi to wannan banda banda ilimi aka yi ba ga hadisin da ya bayani akan cewa ga sigar da mala'iku kan salati ga ah, annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abinda kawai mun ka sani shine suna yi salaki saboda Allah ya faɗa cikin alƙur'ani to amma sigar ni dai ban yi kofi akan wani hadisi ba kuma ban ga wani malami cikin littafin da na karanta yake da sigar da malaki kai kawa annabi sallallahu alaihi wasallam salati ba amma ba sani da ke cikin uwa wani ya ibtila'i akai an faru ka ibtila'i akan matsalar kila sai hawa ko wanda ya taba istilahi amma saboda lokacin da suke kwarai daga sai ta zuci a wasu ne duka yin abin da rabu wani da ya a takaice dai suna yi ma'anar sallallahu alaihi wasallam salati kuma yadda zuci cikin alkur'ani amma siga wallahu a'lam wa alaikum assalam na'am abu ala ya faɗa cewa yabon Allah subhanahu wata'ala da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a mala'ul a'la jama'a na sama ina fata ka gane to ba mu iya yanke cewa duk yabon wannan yabon da Allah kawa annabi sallallahu alaihi wasallama a can a cikin jama'a na sama shine irin wanda Allah subhanahu ta'ala ya bayani a cikin alkur'ani sai da da dalili ka sai irin abubuwa tauƙiƙiya ne umuru ne gaibiya ba a magana a su sai akwai dalili saboda haka abinda kawai malamai sun kai bayani shine yabon da sana da yabon da Allah subhanahu wa ta'ala wa annabi sallallahu alaihi wasallam a mala'ul a'la ba al mala'ul asfal ba jama'a na kasa ba jama'a na kasa to yaya Allah ka yabon can wallahu a'lam sai da dalili ba iya cewa komai sai akwai dalili malam bahaushe na'am eh cikin sunan kakanni ne istala sunan kakanni ne bin kusu sunan kakanni ne ina fatan na kuci da ido to insha Allah ta'ala wannan ita ce shimfiɗa mukaddima gobe insha Allah Allah kaddara muna muna da rai da lafiya يرجع للسكين آه، في حديث من آه، علوم الحديث مجدا غدا ان شاء الله وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته